Ishaya Sura tara A gare mu an haifi yaro Duk da haka babu sauran baƙin ciki ga waɗanda suke shan azaba, da ya ƙasƙantar da ƙasar kabilan zabalun da ƙasar Naftali, amma nan gaba zai girmama Galili na al'ummai ta hanyar teku wadda take ta Urdun. Mutanen da suke tafiya cikin duhu sun ga babban haske, a kan waɗanda suke zama a ƙasar inuwar mutuwa, haske ya haskaka, ka faɗaɗa al'umma, ka kuma ƙara farin cikinsu, suna farin ciki a gabanka, yadda mutane sukan yi murna a lokacin girbi, kamar yadda mutane sukan yi farin ciki sa'ad da suke raba ganima, gama kamar yadda yake a kwanakin da ake cin Midiyan da yaƙi, kuka ji tsoro, nauyin da ya nawaita musu sandan da yake a kafaɗunsu, sandar masu zalunci, kowane takalmin jarumin da aka yi amfani da shi a yaƙi, da kuma kowane rigar da aka naɗe cikin jini, zai kasance an ƙone shi, zai kuma zama abin hura wuta, gama a gare mu an haifa mana yaro, a gare mu an ba da ɗa, gwamnati za ta kasance a kafaɗarsa, za a ce da shi. mashawarci mai banmamaki, Allah Maɗaukaki, Uban madawwami, Sarkin salama, game da girman gwamnatinsa da salama, babu iyaka, zai gaji Sarki Dauda, ya yi mulki a matsayinsa, zai kafa mulkinsa a kan adalci da gaskiya, tun daga yanzu har zuwa ƙarshen zamani. Ubangiji Maɗaukaki ne ya yi niyyar aikata wannan duka. Fushin Allah a kan Isra'ila Ubangiji ya aika da saƙon gaba, da Yaƙub zai auka wa Isra'ila; dukan mutane za su san shi, Efraim da mazaunan Samariya, waɗanda suke magana da fahariya suna kuma ɗaga kai, tubalai sun zube a ƙasa, amma za mu sake gina su da dutse, an sassare itatuwan ɓaure, amma za mu maya su da al'ul. amma Ubangiji ya ƙarfafa maƙiyan Rezin gaba da su, ya kuma ingiza abokan gaba. Arameyawa daga gabas da Filistiyawa daga yamma, sun cinye Isra'ila da buɗaɗɗen baki, duk da haka fushinsa bai huce ba, hannunsa har yanzu yana a miƙe, amma mutanen ba su juyo wurin wanda ya buge su ba, balle su nemi Ubangiji Maɗaukaki. Saboda haka Ubangiji zai yanke Isra'ila kai da wutsiya, da reshen dabino da iwa a rana guda; dattawa da manyan mutane su ne kai, annabawa waɗanda suke koyar da ƙarairayi su ne wutsiya, waɗanda suke jagorar wannan mutane suna ɓad da su, su ne waɗanda ake jagora aka sa suka kauce; saboda haka Ubangiji ba zai ji daɗin matasa ba, ba kuwa zai ji tausayin marayu da gauraye ba, gama kowa marar sanin Allah ne da kuma mugu, kowane baki yana faɗin mugayen maganganu, duk da haka fushinsa bai huce ba, hannunsa har yanzu yana a miƙe, tabbatacce mugunta tana ƙuna kamar wuta, tana cin ƙayayyuwa da sarƙaƙiya, ta sa wuta a jeji mai itatuwa masu yawa, don yă yi murtuke hayaƙi har zuwa sama, ta wurin fushin Ubangiji Maɗaukaki, ƙasar za ta ci wuta, mutane kuma za su zama abin hura wutar, babu wanda zai ji tausayin ɗan uwansa. a dama za su ci, amma su ci gaba da jin yunwa, a hagu za su ci, amma ba za su ci ƙoshi ba, kowa zai mai da naman ’ya'yansa abinci, Manasse zai mai da Efraim abinci. Efraim kuma ya cinye Manasse, tare za su yi gaba da Yahuda, duk da haka fushinsa bai huce ba, hannunsa har yanzu yana a miƙe.